rayuwa labari kowa ba za ya ɗaure ba in yau har mu ne wata rana ai ba mu ne ba mu duba duniya duniya Allah na ƙashin bayana an yau ku tabi ku sheɗa mu suwa kenan kin fi kowa sani Wai har yanzu baki shirya ba? Kai ne kike ce na baka na yanzu zan mu tafi. Kin san fa da zafi zafi akan buga karfe wanda ke hanzarta ko ma samu na jefa a bakin salati. Ni fa wallahi Allah ko ba da ban ba da ko sisi ba wallahi da ba abin da zai kai na kasuwa yau. Haka ne? Na yi kyau kuwa. Ba ba kawata ai ba karamin kyau ki kai ba ko makiyin ki gani dole ya ce miki yes. Ƙarya yake ya ce no. budurwar zuwa duniya makaranta da mai 'yan murna duniya labari budurwar wawa lamarin duniya yana ban tsoro amma ɗan adam ba zai gane ba ita dai duniya kamar harisiya Wani ya hawa a yanzu wani ke sauka duniya. Wani ko ga shida yana koka na abinci da kyar yake samuwa. Kai! Amma rabi in ya so jawa, Talakan sai ya samu jari. Ya ka tsaya min haƙerere a kawai kana tsaye a kai na ba Ya sai mota ta hawa. Da gida nake zauna kamalu da Allah ta ci da kina lamarin rabi kun ga ya zarce haka kamalu wai yaushe za ka yi hankali ne yaushe za ka natsu yaushe za ka zama mutumin kirki hmm? ni a duniya ba abin da nake so illa in ganka ka zama babban mutum ka zama mai hankali da natsuwa cika buri na kenan me nai yo me baka yi ba kuwa kamalu ai ba abin da baka yi ba yanzu yaran duk da aka nuna maka Daga ka wulakanta ka kore ka ƙi yadda ka nasu ka samu mata ka aura kai ma ka zama mutumin kirki shi ne fa abin da gatan ka fa ka yi aure hankali na nima sai kwanta an ganka kana da mata duk an kawo maka ya'yan mata ka ƙi hatta fatin nan san kowa ƙin wanda ya rasa ka bijire ka ce baka baka so me yasa kake min haka ne hmm? akwai lokaci a jira ni kawai ai abun bai zo mata kunna yaushe lokacin jiranka yake yi ai lokaci ba zai jira ka ba lokaci baya jiranka don haka abin da ya kamata ka yi kai kokari kai abin da za ka yi don lokaci ba zai jira ka ban gaya maka gaskiya wannan auren shine zai sa ka hankalinka ya kwanta ka zama mutum kamulalle don duniya ba jira take yi ba ba komai kuma a cikinta yanzu sai shirme